bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara mika godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan majalisi da muke karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallama na hamshakin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi Allah ya ji shi da rahama kuma idan yan uwa su manta ba mun kammala babi na talatin da shida babi na talatin da shida mun karanto ayoyi da malam ya kawo babu nafaqati alal iyal da kuma hadisai da malam ya kawo ƙarƙashin wannan babi duk kusan mun karanta su haka ne za mu shiga sabon babi a babin da ya gabata malam ya ambaci wajabcin ciyarwa ga iyali mata da makusanta a wannan kuma za a nuna mana himmar mai ciyarwa ɗin ta zamto eh, himma ce maɗaukakiya an yi magana akan can ciyar da iyali da kuma wanda ya wajaba akan mutum ya ɗau nauyinsu a wannan sabon babi na talatin da bakwai kuma za a sake kwaɗaitarwa ne domin mutum ya sake taka wani mataki domin haka tafiya zuwa lahira take ga mai hankali shi ya sa mai malamai suke amsawa wasu suna sunaye da za su kwadaitar da kai zirta littafin ibn al-qayyim madarijin ai matattakala ta masu tafiya akan me tafarki na Allah madariju as-salikin mataki bayan mataki har mutum ya isa zuwa ga yaƙini ya riske shi ne yaƙini mutuwa ba wai ya gano wani sirri ba da sauransu har yaƙini na mutuwa ya riske mutum yana neman waɗannan ko matakan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mala yace babul infaqi mimma yuhibbu wa min aljayyid babin ciyarwa daga abin da yake so daga kyawawa abin da yake so sa'annan kuma kyawawan cikin abubuwan da yake so ɗin ba tilas ba ne ya zamto abin da yake so kyakkyawan ne ina fata an gane za a iya samun wani abu yana da ko yana son shi amma ba shi da kyau ba shi da kyau kamar me ha? Eh. misali yana da tsohuwar mota ta jima baya son ya rabu da ita ga kuma wata mai kyau to wace zai bayar shi wace ce mai kyau din an gane sai wa waccan din zai ce zaki garan shi ta kwanta mun a rai ba na so mu rabu da ita ko jinkiya ko saniya an gane ko ko duna to na yi wani shi mana ne yamma ko bijini yake nufi ko sa ko oh, ba alamar wani launi a jikinsa duk baki yake baki kirin to kaga abin da yake so kuma mai abin mai kyau ne yana san shi kuma abu ne mai kyau domin wani zai ce ai na fi ƙaunar wannan don haka barin niƙa mai ko a kaya ne zai ce to an ce wanda mutum yake ƙauna to ai ina ƙaunar wannan kayan domin kaya ne da mahaifina ya taɓa sawa shi sa ƙaunar nake ga kuma sabo Eh wannan yana kaunar amma mai kyawu ne mai kyau ne yana da kyau gwargwadon shi amma bai haɗa wannan siffofi guda biyun ba mutum ya zamto yana sau sa'annan kuma yana da kyau abin bari mu shiga dai cikin eh, babin kai tsaye ayoyin za su fito mana da abubuwan sosai da kuma hadisi kwaya ɗaya da malam ya kawo ƙarƙashin babin قال الله تعالى ألا مدوك جنسركي يتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بذاك سامي يرجر ألا با هل سيكون شيد أبن دا كتي سو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون kamar Allah madaukakin sarki yana cewa ba za ku kai kamala cikin alkhairi ba ba za ku kai kamala cikin alkhairi ba har sai kun yi rigegeniya ko kun yi gaugawa zuwa shiga aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbuna min amwalikum har sai kun ciyar da abinda kuke so cikin dukiyarku hatta tunfiqu mimma tuhibbun min amwalikum za iya samun duka dukiyar bawa yana santa amma matakai ce ba kowa Allah yake hore mishi ya dau abin da ya fi so ya fi kauna mai kyawu ba ya bayar amma sahabbai sun kwatanta wannan sosai a rayuwarsu kuma kuma za ku iya tunawa har ma a wurin ciyarwa kai hatta kai ga a wurin iyali da aka yi hijira bai ce da shi to zan saki mata na ta uku da ta hukunka aura ba sai ce a ka lura da matan nawa waɗanda ka kake so sai in sake su ka aure su kaga ai ba kowa yake samu wannan baiwa ba sai wanda Allah ya taimake shi Allah ya hore mana kuma ba tilas bane ka samu a kowanne fage matakai ne kake bi la Allah a mataki na kyauta da dukiya sai ga Allah ya hore ma a nan babin wani kuma sai ka an hore mai a babin ba tifafi wani kuma sai ga an hore mai a babin kayan abinci kowa da inda zai shiga aljanna wance ne babu siya wance zai shiga ta babi kaza wannan shi sa ba a san raina mutane ba a san wulakanta mutane ba za ka gane me yake tsakanin shi da mahaliccinsa ba ko baka san menene matsayin shi a wurin Allah ba domin ba da wannan zahirin ba ne iya tantancewa ba abu bane namu na zahiri a ce a kawo tv an kawo tv shi ya kaza ya kaza ya kaza yana da mataki kaza ba wannan ba shi sirrin wajen Allah a wurin shi yake fayil ɗin kuma a wurin Allah yake ba wani bawa da za a sanar da shi za ka kada a dinga wulaƙanta mutane ko kuma ba su matsayi na lahira lura da yalwa da suka samu ta gidan duniya wani yana da yalwa mai yawa ko yana da dukiya da haka an kai shi mataki ka za'a in dai abu da ya shafi lahira ne to ka bar wa mai lahira in jiya abu da ya shafi lahira ne to ka bar wa mai lahira shi kuma bai sa wani ya zamto a madadinsa kawai ya ce wani kaza ne sai annabawa sani annabawan ba ta nan sun koma zuwa ga mahalicinsu Allah ya sa mu dace lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ga nan al'allama faisal al-mubarak a hashiya yake cewa wa kala ata ata yake cewa ƙarƙashin wannan aya lan tanalul birra ay sharafa dini din ba za ku samu matsayi ba ba za ku samu matsayi na addini da na tsoron Allah ba hatta tatasaddaqu har sai kun yi sadaka wa antum asihha kuna masu lafiya sannan kuna masu rowa me yake nufi da rowa kuna jin tsoron in muka bayar fakar dukiyar nan ta kare kaga wannan ne zai dinga sa ka shi ina da 'ya'ya. in bayar da yawa 'ya'yan nan fa za su iya samun damuwa gashi kuma kana da lafiya ga kuma arzikin to wajen malam ata yake cewa ma'anar ayar lan tanalul bir ay sharafa ad-din taqwa ba za ku samu matsayi na addini da takawa ba hatta tatasaddaqu har sai kun ba da sadaka kun ba da sadaka kuma na san kun san ma'anar sadaka mai faɗi don kwanaki mun yi akan al'infa ko mu daina takure sadaka abubuwa ko taimakawa addini a bayarwa a masallaci kawai ko gina masallaci ko makaranta kawai ba akwai bangarori masu yawa da dama wanda a wani lokacin ma sukan fi gina masallacin na san wasu suna jin nauyin zancen amma haka ne akwai abin da za a zo bai kai gina masallacin kai idanka ba amma shi ya kamata ya fiye da masallacin masallaci ba zuwa ake ibada ba idan ba rai waye ne zuwa ibada ba masu rai bane suke yin ibadar sakwai lokacin da ka ba da abinci ma da ciyarwa da sadaka din yakan zo gaba da gina masallaci shi yasa al-imam ah, in ba na manta ba in ma ibn mubarak ne ake rawaitowa daga gare shi ko kuma umar ibn abdulaziz afwan umar ibn abdulaziz an ce yayi wa ɗakin ka'aba kwalliya sai ya ce da su shi da mutane da zai yi masu masu jin yunwa mabukata ya ce aula min kiswatil bai wannan ya fi mun da aje a yi wa ɗakin kaba kwalliya ko ado a dai ba a yi wurin da ya kai kaban matsayi to suna lura da irin wayannan tartibu al'aulawiyat menene ya kamata a yi menene kuma bai kamata a aikata shi ba shi yasa wani lokaci da ya ya tafi aikin hajji zai tafi a hanya sai ya samu mabukata sai ya raba musu wannan kudin aikin hajjin da guzurin sai ya koma ce to ai wannan shine fi dacewa a ciyar da wayannan cikin da suke cikin yunwa kuma haka ne mun fahimci abin don kar abin bar abin a dunkule wani sai ya gama an kawo sabon abu nan sai akwai abin da ya fi ma gina masallaci ya mana akwai mana gina shi ne mai zuwa matsalacin gina mai zuwa matsalacin don shi matsalaci ai ko da babu shi za a ibada eh? e a ba wai a faɗe ta kai tsaye haka ba akwai yanayin da za ta iya zama ɗin ba za a yi tsalakin zancen kai tsaye ba dole sai an yi bayani akwai wurin da karantarwa suke bukata tafi akwai wurin da kuma gina masallacin wani sako ne zai kai ya ba wa musulunci izza domin babu ma masu karatun tukunna ba masu karatun in dai kana karanta irin hadir alamin islami za ga kowane yanki akwai abubuwan da suke bukata masu dai hange su ne za su zauna su tattauna su gan me al'umma take bukata min ya fi dacewa akwai lokacin da uh, umar ibn abdulaziz eh, ya yi ta yalwata wa matasa aiko akwai lokacin da aka yi ta kai aka yalwata mu suka samu aikin yi suka dinga aure daga nan kuma aka yi ta kai mutane aikin hajji aka zuwa aka nemi wanda za a ba sadaka ma ya karba zakka babu kaga wannan gabar wani abu ne daban zai domin Karantarwar ta riga ta gama shigansu domin wannan abin da suke sakamakon fahimtar addinin ne da aiki da addinin ana ce zakar yadda ta dace shi yasa aka yaƙi talauci aka yaƙi ne talauci lantana lulgirra albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai malan ya sake kawo wata aya wannan da aya tana cikin suratu ali imran ko za mu ga aya ce ta 92 malan yace wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun ka ganin anan malan ya dasa aya haka yake a wurin ku nan ya dasa aya domin muhallin shahid din da yake so ya kafa hujja da shi ya riga ya ambato shi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani sawun ka ce waɗanda suka yi imani ko ya ku waɗanda kuka yi imani ka iya baiwa masu tarjama uziri kowa da abin da ya lura wanda yake ya ku waɗanda suka yi imani lalai yana ishara ga waɗancan ne na farko an gane ya ku waɗanda suka yi imani ko kuma yanzu zamto ba shi da tabbacin imanin ina magana fa mai tarjama ne wajen malaman tafsiri su akwai bayani da suke da fassara kai tsaye in kuma za ka lura da mutanen da kake magana da su domin alkur'ani yana magana da musulmai ne gabaki daya ko da duniyar gabaki dayanta ma har zuwa ta. dakan kan aka ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka yi imani ko ya ku waɗanda ah, suka yi imani duk za ka yi magana ce domin ba fassara alkur'anin ba ta ɗaukar girma da tsarki na alkur'anin ma'anonin da muke bayyana wa yanzu ko tarjama da za a yi ba ta ɗaukar hukuncin alƙur'ani eh, wannan ita ce magana mafi inganci wajen malaman usulul fiqh da malaman fiqh cewa tarjamatul qur'ani la tu'addu qur'anan tarjama alqur'ani ba a kidaya ta zamto alqur'ani sai dai kawai a ce wannan abu ne da aka fahimce shi da Allah ke nufi kenan da yare kaza mun fahimci haka zaka kada ka ɗauko misalin littafin tarjama alqur'ani wacce babu ba larabci a ciki zallan hausa ko zallan turanci godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai a cikin alhamdulillah rabbil alamin ba to anan idan ka ce wai tana ɗaukar ma'anar alkur'ani kamar kana cewa za a eh, eh, wato ko da mutum yana da ikon ya iya karanta alkur'ani da larabci zai iya karantawa da yaren shi kenan wanda ko ba haka ba ne? domin duk yadda mutum ya kai ga kwarewa wajen tarjamawa in ka ba littafin na shi da ya tarjama washe gari sai ya sake yin gyara sai ya gano wani abu wanda alkur'ani ko ba haka ba ne shi da ba daune tilas ne sai ya samu wasu kurakurai a gyara kaza a gyara kaza da wani fikihun zai sake fitowa a ƙarƙashin wannan magana don ku sake fahimtar ta mu gamsu kuma yanzu idan akwai alkakaddara akwai wani wanda yake so ya musulunta amma yana maka tambayoyi to yana so ya karanta wani abu cikin alkur'anin ya ga menene alkur'anin idan aka ɗauki zancen cewa ba tarjama alkur'ani ba ta ɗaukan hukuncin alkur'ani to za iya ɗauka wannan tarjama ta turanci ta larabci ta ba wanda ba musulmi kuma ya karanta domin baya ɗaukar wannan hurumin mai larabcin na ba ta an gane sa'annan mace mai jinin al'ada za ta iya ɗaukar tarjamar ta karanta domin bai ɗaukar hukuncin alƙur'ani ma'anoni ne ma'anoni ne na alƙur'ani daga tarjama alƙur'ani ba ita ba ce alƙur'anin ƙoƙarin dai fahimtar abubuwa ne Allah ya ji kan shiga abokan mahmud gumi a wani bawan Allah wanda ya zauna a Najeriya ban san ko yana da rai ba akwai shekarar da dai eh, mala ibrahim idris sun haɗu da shi a makka a jin ya zauna a najeriya ba ɗan najeriya ba ne ana manta ba ɗan wurin su pakistan nan ne ko indiya ne ya zo kusan shi ya fara tarjama alƙur'ani daga larabci zuwa hausa da shek abokar mahmud gumi ya kammala wannan nashi akwai wasu abubuwa da ya bibiya ma ya fito da suna kurakurai na hausa da yake ganin ya kamata a gyaggyara su ka gama maganar launi ba ce ba maganar yaren ba ne eh, shi ma wannan ɗin za ga ai an ɗan sake gyare-gyare a kan shi ko wasu kalmomi da jami'ar madina ta sa eh, ɗaya daga cikin manyan malumanmu da ta sani birnin kudu ya yi nazari a kai na gan tun wajen shekaru goma sha da suka shuɗi. wannan yake nuna mu shi ma ɗin da ya yi la'allawa shi gani aka ce zo ka sake nekawa zai ƙarfi ya kamata in cire wannan kalmar in sanya waccan kalmar ta ji amma alƙur'ani ana mai haka ta haka in ka ɗau kakace wancan zai ɗau na alƙur'ani kamar kana rushe alƙur'anin ne ta wani ɓangare Allah ya sa dai mu fahimci bambancin mu koma فدم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا قوة أن كوكي إيماني كتير دقا تركا كان واتو أبن دا كوكا أيكتا أكني min tayyibati ma kasabtum kuka aiki kuka samu wannan dukiyar shine alkasb shine alkasb mutum yayi aiki da gaban shi ko da eh, eh, wahalar shi ya samo wani abu wa mimma lakum min al wa mimma akhrajna lakum min da kuma da wato muka fitar muku daga ƙasa na tsirrai Allah subhanahu Ta'ala shi yake fitar da su shi yake koda ka shuka koda ka sa taki koda ka yi duk abin da za ka yi na ingancin albarkar gonar Allah ne ne sai ka gama ka nemo wanda suka kware ka yi sababi amma in kai kuskure ka dogara cewa su ne za su yi sai Allah ya baka eh akan iya shuka abu mutum ya kashe miliyan biyar in Allah ya turo ruwa kuma ya tafiyar da abin kuma an gama komai da abu da za a yi na sababi na ɗan adam to da haka dole ne sai mutum ya mai da al'amarin zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mimma akhrajna lakum min al-ard Allah yace wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wala tayammamu al-khabith kuma kada ku kusanci abu mara kyau ku ciyar daga cikin sa wani zai iya dan tayammamu shine eh, mutum ya dimfaru wani wuri ko ya fuskanci wani wuri can waccan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala amina albayt alharam amina dinnan shine qasidin fuskanta nan ma wala tayammamu kada ku fuskanci abinda ku ba kwa so abu mara kyau tunfiqun ku ce shi za ku bayar wani sai ya gama to wannan dai ina gan to bar dai ne nan hani ne daga Allah tabaraka wa ta'ala game da wannan ɗabi'a wacce ba ta da kyau wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirin Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara musu yadda yace amarahum bil infaq min atyab al mal wa ajwadihi wa anfasi Allah ya umarce su su mu'minai kenan bil infaq su ciyar daga mafi dadin dukiyarsu mafi kyawun dukiyarsu mafi tsadar dukiyarsu dan al anfas shine mafi tsada ko mafi matsayi laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai kira da tazo min anfusikum min anfusikum min anfusikum daga kawunan ku min anfusikum daga mafi mafifitanku ko tsatso mafificin tsatso domin annabi sallallahu sai da aka tankade sai da aka rere ya zamto zababban zababbu in ka dau min anfusikum to nan ma abdullahi dan abbas ya ce allah yana umarni ne da a ciyar daga mafi daɗaɗen dukiya mafi kyawun dukiya mafi matsayin dukiya wani hahun ma'anin tafadduki birazalatil mali wa jani'ihi wa khabithi ma Allah ya hane su ya hane su da sadaka da ƙasƙantacciyar dukiya ko dukiyarsu mara kyau dukiya wacce ba ta da matsayi fa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah baya karban abu sai abu mai wanda yake da kyau abu mai kyawu kuma kyawun ba wai kyawu a tunaninmu ba kyawu a mahanga ta addini domin wani zai ga shi kyakkyawa a wure shi shine je in za a wani biki ya je ya siyo musu giya katan 20 kaga shi Allah zuciyarki ta canza ta rufe ta yi baki daka ka ba ta ganin mummuna mummuna ne kaga ba na shi za a lura da shi ba za a lura da abin da shari'a take nufi ne ونهاهم عن التصدق برذالة المال وجميعه وهو خبيث وهو خبيثه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أو أن الجبر ذاك جاءنا يوم تنبيوي ko yanayin da ake cikin ba ma yanayin ba domin kafin wannan yanayin ma ai ana irin wannan abubuwa cewa mutane suna so su yi eh, su zamto masu gaggawa kuma kamar siffa ce da ake siffanta mu yanzu 'yan Najeriya ba wai a nan ba in ka tafi kasashen waje ko kana hira da wasu cikin abubuwan da ake bambance mu akwai gaggawa sauri kuma a cikin rayuwar mace yau da gobe za ka gaskata haka kai yanzu kana tafiya da mota wane ya tawo wane ya tawo ana ƙoƙari ba ne ba da hannu kowa ya samu dama mai mota in ya samu dama zai yanke in kuma mai a daidaita sau ne tun da shi yana iya yin kwamfuta game nan da nan za ga ya ma ka ce ya tsaya ba zai tsaya ba kaga gaggawa ne yana so ne ya je ya dawo kun yadda da haka ko ke don kana cewa shi da zira aka mana gaggawar akwai ta a ina so in je to mu dawo maganar wajen neman dukiyar ma za a ga yanzu ana gaggawa a zama mutum ya zama a amshakin mai kuɗi wani yana ganin wani ya gina gida a unguwarsu kawai tunanin shi to ai shi ma ya kamata ya gina fa'irin gidan nan yaya zai shekaru na tafiya bari ya gaggawa garin gaggawan neman sai a shiga wata hanya cikin hanyoyin da yanzu ake ta shiga hanyoyi wasu ana musu damfara wasu kuma su iya samu akwai wani abu da ake wa na yin kuɗi ko nema sunan shi ya fara da m ne ku ɗan samun mana mercury shi ne ko? a a kai ba ma mala'ika ba ne a gaban faɗa kawai eh mercury ko? ba sun ce ko da ke ba sun ce ana kuɗi da shi ba? me yake me janyo nemo waɗannan abubuwan gaugawa ce domin neman dukiya sunnar Allah wajen neman dukiya har yanzu ita ce akwai hanyoyin da ake bi akwai hanyoyi da ake bi na matakai na asbab na neman arziki akwai hanyoyi da ake bi na asbab na neman ilimi tsawon ilimi na addini ko ilimi na rayuwa da sana'a akwai hanyoyi da ake bi na samun shugabanci ko sarauta ko ba haka bane suna nan sunanullahi la tataghayyar walan tajida li sunnatillahi tabdila to wani so yake fita akan sunnar Allah in ya tashi kuma fita to dole zai tsallaka ne nemi kuma sunnar shedan ba domin ita ta Allah la ta tabaddal shi sa ake nemo wannan abin za a yi kudi wani ya tambaye ni sun samu wai kudin an je an yi su amma sharadin gashi dai yana ta ayyukan alkhairi kuma yaya dukiyar nan ne dan taimakawa makwabta yana ta yi ta ɗauwa innan yana yi dan aikin umaran nan za a je to da ya zo sai na tambaye shi na ce duwayen nan ayyukan alkhairi amma kai baka san cikin damoyinmu a ƙasar nan da kowa ya sani kai ka sani ni na sani baya bukatar ka kawo wani dalili a kai. kamar fitowar rana ne sha biyu na rana tangaran babu ruwa ba komai kana bukatar a kafa dalili to abu ne da ya fito karara matsaloli da muke ciki a ƙasan nan wani zai je ya samu wata matata ko a rattaba hannu za a fitar da wasu kuɗaɗe domin aikin al'umma ga baki ɗaya wasu za su iya zama kawai ko su turo kamfanonuwansu ko su sassaka iyalansa a cikin abu ko a ɗibi dukiyar ta hanyar da bata dace ba kuma a tara yanzu shin gina idan suka zo suka gina masallaci ana darasi a cikin masallacin shin waɗannan darussan za su halatta waccan dukiyar Tambaya da na mai kenan sai su a'a malam sai na ce to taka da taso wace ke bambanci domin ita ta kama ka ai da aljanu ake hadawa su kuma su ne aljanun kansu kawai ɗiban suke yi kaga laifin ma a nan ya fi yawa domin aljanun za su sa ka kai saba wa Allah ko da ba yanzu ba akwai shigo-shigo ba zurfi da za a yi maka kana fara shigowa nan gaba dai-dai a ce to za ka mika ka na fari kai kuma ka ji daɗin dukiyar an kai wani mataki da ba a so a dawo baya za ka miƙa sai a wani lokaci zai sa dukiyar ma shaidanin sai ta yi kamar za ta yi ruku sai ta je jabja za ta sujada kana neman ina za ka kama babu dukiyar ta fara lalacewa sai a ce to ai za ka kaddamar da kuma ɗaya biyu ba ga anan don dai a maintain wannan level sai ka fara miƙa in suka kare ma za a iya tiya da kai to dama kalloli guda tuwa don ɗauke guda ɗaya ko ba ka yi zaka fita ba ka sa kafa a irin wannan abin ayin dai ka riga ka ci din da aka ce magana na shayafin duk za a yi mutum ko koriyan nan ma duk koriyan ma ana yi musu aiki wanda nake magana koriyar aka mishi da jeje koriyar sun sani matasa ba da dattawa ba wace je koriyar ɗan kasuwan nan sun sani wacce ce koriya eh kun ji ko? mai mai gafi dala yake eh ma eh to sukan iya musu hakan kuma mutum ya samu din amma gaggawa ce take sa sunnar Allah ta neman arzikin tana nan kuma yadda za ka gane duk wahalar da za ka yi ko ka bi sunnar in ba yardar Allah ba za a samu ba domin da yi dan shekara 20 yana samun kudi ne ai da ya ga wai dan shekara 20 25 30 ya zama miloniya yi ku koma masu arziki ko a garin nan na baya masu motoci za ga sai mutum ya ce wani mataki shi ma dan shekara 20 din baya ma ganganci ya ce zai je nemo haka amma yanzu da Allah ya hukunta ba a samu kuma ta hanyar sunnar Allah wanda da ya bauɗe ne ya je gaggawa ya bar sunnar Allah zai bi sunnar shedan za ka banda gaggawa wajen nema wajen neman ilimi wani lokaci yan Najeriya suna da ana mana wannan shedar muna da gaggawa mu dai yanzu kawai a sha yanzu shi za muke ta ma fadawa cikin wasu abubuwa ba a tsara abu don hangen nesa kawai kusa ake hangowa ba zan eh, yawaita ambato yana ba don kar ci gaba da sa mana damuwa ku yi haƙuri ba ina ka don sa mana damuwar ba domin mu gane ne mu za mu faɗa makamu za ka iya ganin masu arziki cikin al'ummanmu wani zai iya kaiwa wani mataki to amma sai a ɗebo matsaloli da sun fi ƙarfin wannan dukiyar a tara ana ba da wasu shekaru sai ga ya durkushe to ya je ya shiga abin da ba shi da buƙatar shi ne ba shi da buƙatar shi Allah ya ba mu ikon gyarawa lan tanalu albirra hatta tunfiqu masu tuhibbun da ka wannan ma da Allah a dinga tunatar da juna da yanzu abin ya yi yawa ana ta so a yi kuɗi wai eh ana ta nema yanzu suna ta nema a kowane kwanaki shi ya tafi katsina ne yana jin da ya dawo na neme shi na rasa a ta magana tsakte aka ci ai ya tafi dama a kowane da za su mai ne a can ya tafi da wasu kuyi duk sun karɓe ya suka ba shi layoyi da wasu kulumboto ya zo da ya tona gaban gidan shi ya sa kuma har yanzu kudin ya ƙi zuwa kaga su a ina rana kuma an saba ma Allah kuma ya karbi bashin wasu kaga akwai ganganci ai Allah ya hore mana arziki ba dukiya kawai domin ita dukiya ba ita bace arziki يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه wa na ƙara ayan ne ko wala ta yamma mulkabi da min tunfiqun kawai nan ya tsaya malam sai na fata an fahimci wannan ayar ko tana isan mana dai da sako kada mu mu je dukiyarmu wacce ba ta da kyau ko ba ta da kima ko muna ganin ta koma ba ita za mu bayar Allah subhanahu ta'ala eh, baya son haka daga gare mu sai hadisi guda ɗaya da malam ya kawo ƙarƙashin wannan babi shine hadisin Anas zan karanta hadisin kafin mafahimci ma'anonin da ya kunsa وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قل وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح روي في الصحيحين رابح ورائح بالباء الموحدة وبالياء المثنى أي رائح عليك نفعه وبيرحاء حديقة نخل وروي بكسر الباء وفتحها بكسر الباء وفتحها بيرحاء ما كسر الباء بي بيرحاء بكسر الباء ده الرويتو ده هذا وان الحديث انكر بوشي دقا انا دم مالك الله يكارا نشي الداء يكي كان ابو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة الله يكارى مش يدايا كتنشي واتو shine mafi yana cikin ko yana da dukiya mafi yawan dukiya daga mutanen Madina yana cikin masu mafi yawan dukiya cikin mazauna garin madina ku saurari wannan maganar كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وتشي أبو طلحة ألا يدد شي شيني ما في يوان دوكيا دقا متعنا مدينة ta ɓangaren dabinai yana da bishiyoyi ko gonaki na dabino masu yawa a garin madina wa kana ahabba amwalihi ilaihi raha kuma cikin dukiyar tashi cikin dukiyar tashi dukiyar da ya fi so ita ce ko gonar bairaha ko ka ce lambu bustan ko ha'ir da a wancan lokacin sukan kira shi don an ce ha'ir ba wai katanga suke nufi ba ana nufin gonar da aka kewaye ta ko lambu wa kana a amwalihi ilaihi bairaha wato mafi soyuwar dukiyar tashi ita ce wannan eh, eh, gonarsa ta bairaha nan bairaha wani wuri ne eh, can a yankin madina ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gonar tashi ita ya fi ƙauna ita ya fi so kula darasin zai fito a nan sosai dalilin da ya sa malam ya kawo hadisin babu infaqi mimma yuhibbu wa min al-jayyib dukiyar da yafi kauna kenan dukiyar da yafi so kenan cikin dukiyar tashi kuma abu ne mai kyau gona ce ta dabino abu ne mai kyau sa'annan kuma shi yafi kauna ita gonar yafi kauna amma kafin mu yi gaba shi anas dan malik zan mana wasu tambaya menene alakar shi da wannan kisar ko wannan labarin menene alakar shi ha na fi son san wane ne zai ba da amsa ko yau zan fara nuna ne da kaina to menene alakar anas da abu talha nan eh a wannan eh, ka kyauta amsar da ka bayar amma tana cikin hadisin ne alaƙar anas ɗan malik ne yake ba da wannan labari na abu talha to wa menene alaƙar anas da wannan kisar Allah ya saka kama da alkhairi wannan abu talha mijin mahaifiyarsa ne mijin wa mijin mahaifiyarsa ne wanda ko da dai mahaifin ya rasu wani ya aura eh za ka so mahaifinka amma ba dalili ba ne da kuma za ka yi mummunan alaƙa tare da mijin mahaifiyarka wani ma sai ya ga ya ce ba za ta yi auren ba ai ba za ta yi aure ba mun mun gindaya to ka gindaya shin kai nutsuwar wa kake so ka samu inda ya nutsuwar mahaifiyan ne to ya kamata ka lura da abin da zai sama mata nutsuwa ɗin a ta kista da na taba karantawa na ji wani malami ma ya saki ya kawo ta eh, wani profesa ne a ƙasar saudiya ana kiran shi eh, sa'id ibn musfil qahtani Allah ya kare shi da lafiya wanda na taba kawo mana sun yi rigegeniya da ɗan shi ya haifi ɗan sai shi ma ya ki daina neman ilimi sai suka haɗu phd tare da ɗan su su ɗaya da ɗan sunan ɗan shi anas ɗan yana ƙoƙari ya ga ya riga baban gama phd baban ma yana ce na ga ɗana na yana sai shi shugli ni ma zan nuna mai aiki to duk da sun zo sun gama baban ma profesa ne ɗagan ɗan mayan profesa ne to ƙisar da yake ya taɓa kawo ta ko ya tabbatar da ita wasu ne wani ne mahaifiyar shi ba ta da lafiya kullum rashin lafiya ya je ce da ita ai ba ta ya ce da shi ai ba ta da lafiya shi kuma bai gano menene rashin lafiyar mahaifiyar ta shi ba sai abokin shi ya fi gano abin tana bukatar aure ma ɗabi'arta ta ɗan adam ba komai ba ne ba abu ba ne mai nauyi a yi dama ɗan adam ɗin raunin shi kenan suka haɗu da abokin nashi ba ta da lafiya ya ɗauko ta a baya sai ce man haɗi shi haɗi ummi ahsan Allah mata me yake ta ba ta da lafiya sai abokin ta wuta sai ta na kullat hiya mariza wanda ta kul wuta ina ce da kai ba ta da lafiya kana ce an aurar da ita sai mahaifiyar ta bayan ɗan nata sai ta ce tsaye ka yi wa wannan biyayya wannan na kawo ne domin wasu 'ya'yan sai su doge ai ba za a yi ba tsoron matsalahar iyayen suke a ma'auni ba wanda in kana son nutsuwarsu samun aljanna ka shine kan nutsu ka sa ido menene suke so menene suke so amma wani sai ga ai ba zai yiwu ba shi kenan yana mun gani gani zan hambare shi ma ba mutumin ne daina ma kai goma ba a gidanmu to ga anas dai kun ji ko anas abu talha mijin mahaifiyar shi ne Allah ya saka ma da alkhairi malam da mu ga baki daya lokacin mu ko ta bari mu kankare za mu kai dai karshen hadisi insha Allah yace wa kana وكان أحب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكانت ماذا؟ مستقبلة المسجد تاكفا شيء tana fuskantar masallaci. Wakana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dukuluwa wa ya Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance yana shiga wannan gonar yana sha daga wani ruwa mai daɗi a cikin gonar yana sha daga wani ruwa mai daɗi a cikin gonar